بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يا سليم القلب قد أحييت قلبي بالوصال بالمنى حظتني والقلب بالوسواس قال انقطاع من حبيب منك وللقوال قال يا خلي البال قد بلبلت بالبلبال بال بالنواصل زلتني والأقل بالزلزال زال يا خسيما بطنه في سن خلق مستتم يا هديما من كشاه يا هديما كشه في خفض قلبي منتقم يا منير وجهه في طي قدي مبتدم يا رشيك القد قد كوست قدي فاستقم في الهوى وفرد فقلبي شاغل الأشجار قال يا مطيع ربه لا يتبع النص للهوى لم عيني منك مثل قيس يا هميلي للهوى يا حديث السن ذا الوجه المنير المستوى يا عسير القد حد الدم أخدي في النوى أبرتي ودقم أبني أبرتي ودقم عيني منك يا ذا الخال خال يا سليم القلب يا من كبتك الزوجي أنا نفهم من الله صلى الله عليه وسلم قد تبس أحييت كارا يد قلبي زوجياتا بالوصال سبول سادوا لسنك bilmuna saboda gurace-gurace ko almuna بيوة harratta كجرجزاني walƙalbu shi kuma zuciya gal ya zarfafa ko ya halaka bil wasu da wasu hmm. bin kita'in saboda yankewa min daga habibu wani babban masoyi miƙwale kwaɗan harshe na alƙawali mai yawan magana ƙal shi kuma sai ya ce ya khaliyal bali hmm. ya mai wufantacciyar zuciya kad tabbas balbalta ka musibantar da bal zuciyata ko ka ƙonƙona ba zuciyata bilbal bali da musibu binnawa saboda nisa zalzalta ne sai ka girgiza ni wal shi kuma hankali bil zalzali saboda girgirar zuciya zal shi ma sai ya gushi ya khasiman batnuhu ya mai madan kwarin ciki mustatim wanda yake cikakke fi husn khalqin a wajen kyan halitta ya hadiman kashuhu ya mai ainihin wato madankwarin sasanni muntakin wanda yake yin azaba fi kabdi kalbi a cikin tsakiyar hanta zuciyata ya muniran wajuhu ya wanda fuskarsa take da haske muktatin wanda kuma yake boye fi tsayi karti a cikin nadin nan na mutubata a tsayi ya rafi kalkaddi ya mai daidaitacciyar tsayuwa kad tabbas kawasta ka daidaita kaddi tsayuwata da haka ni da aka daidaita tsayuwata fastaƙin ka tsayu fil hawa a cikin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa farik ka watsar da duk wani abu wanda ba son annabi fa qalbi kaga zuciyata shagilul ashgali abin nan da yake shagaltar da shagalce shagalci ga ya riga ya zurfafa cikin ta ya muti an rabbahu ya wanda yake bin ubangijinsa la yattabi in nafsal hawa baya bin son zuciya dan uaini hawayen idona misl gaisa kwatankwacin girgije ya hami yana kwarara lil hawa saboda so minka daga gare ka ya rasulullahi hmm. ya hadisa sun ya mai sababbin shekaru wanda aka bashi annabta zal wajhil munir ma abucin fuska mai haskakawa al mustawa wanda yake madaidaici hmm. ya asil al khaddi ya mai santsin kundukuki ko hmm. finnawa saboda nisan da kai mu haddaddan hawaye ya tsaga kaddi kundukuki na abaraci hawaye na wadku mamako ne wa aini idanuna kuma ya dalkhali ya wannan masoyin ko ya dalkhali ya wanda zuciyarsa ta wofinta da komai khal ya gudana minka saboda sai ya daga gare ka ta sun ce ya zalkhal ko ya zarkali ne sari ramun ɗaya saboda lalura ta wani kam kasattil khaira min wajihin jamilin ziquwa nilta minhu mil aba'in qad kafaka min tawa قلت هذا النيل من ضب ألي ذي هوى كم تسقي ضمرة العشاق قساق الجوى كم تسوق الحتم من ساق أن الخلقال خال إن صدري ثابت في حب مرء ذي قوى إن شوقي في أجل هذا في المنى لا يضأوى إن ابني هازل من حبه لا يستوى إن قلبي في قمار من سكر إن قلبي في قمار هاد من سكر الهوى فاسقني من فيك كون فيه كالسلسال لسان لست من يذكو بملك كل ملك ناسفا كل من آداني دين سفق الحسام مزاق كل فساد لدين المصطفى للحول حاد ساق للحول كو ميسا للحول للحول فأقول لحوني أقول لحول لفظ من وجه جميل جملة الأشياء إشاق جد بتقبيل إليه قلب ذي المشتاق إشاق كم صديوة النبي قصدت الخير كي نكون الهيلي كوسو حالتو min daga wajen jimilin kuma ta fuska mai kyau zi hmm. kuwa wato ma'abucin karfi kuma fuskan don daga majiya ne karfi hmm. nilta annabi ka samu minhu daga gurin Allah min aba'i na cikin gaban da kada ka faka ya ishe ka min dawa da yanwa hmm. tunda shi kadai ne Allah ya ce wala tawfa yuti ka ka ubangiji ya saba ka har sai kai yasa kaga suka ce a aba'i yuti sai aka cire maf'ulun bihi a sani sai aka bar daya don ya nuna abin da za a baki din yana da yawa kai waye ne ali ne ali an ma ka karya ma ka je ka karbo doya ne ko kuwa an kawo ba mu na amma na shi na can to ka je ka karbo ne qultu sai na fi hadan nilu wannan kyautar min daga rabbin ubangiji ne aliyun madaukaki zai hawa ma'abocin sararin sammai da kasai kam sau da yawa annabi saƙi kake shayar da zomratul ushaqi taron masu bege ka shakar da su ga saka cakwadaɗɗen aljawa bakin ciki na rashin saduwa da kai kam sau da yawa annabi ta suku ka koro ba mutuwa min daga sakin kori yau mai kushe an saƙi khal kofin da ya riga ya wofinta anil khalkhali dangane da munduwa ko sarga ka san munduwa ne abinda mata ke daura haka ba haka yanzu ba cika amfani da shi ba inna sadari lalle kirdina sabitun ya tabbata fi hubbi a cikin san bar'in wani mutum zikuwa abucin jarumta shada inna shauƙi lalle mai gina fi ajali hada saboda wannan da ajali hada kenan la yar'awa baya tsawatuwa filmuna a cikin gurace-guracen sanki inna badni lalle jikina fa hazil yaran an ci nama an sha nono dan aike ba amma ina min hubbihi saboda san annabi la yastawa jikin ya ki daidaituwa inna qalbi lalle ta fi himari yana cikin wani mayafi min sukulil hawa na mayan san annabi wanda Haja wato ya riga ya kada ko hmm. fasikini ka shayar da ni kamarin giya min ka daga bakinka koko alkalamu allazizu almushabbahu bil khamr kenan in ka shayar da ni khamran maganar annabi ta hadisai mai daɗi kamar giya min ka daga bakinka fihi a cikin wannan bakin na annabi wanda wannan wato giyan sal yake gudana kassal sali kamar ruwan dare ko kuwa inda ka san dama kan wannan tashbihi ne yayi ko kuwa irin wayan nan abun in batun ba sani ya banka dauka kana fasara ce la ilaha illallah ga wani ya ce annabi ya shayar da shi giya jama'a ina hukuncin wanda ya ce annabi ya shayar da shi giya kaga daga nan kawai sai ya ce to wannan tafki ne mai san abin da yake ko faq annabi ya fifici kulla mulkin nasu dukkan mulkin mutanen duniya amma lasta baka zamanto ba manya zu wanda yake yin takama mai mulkin da kuma mulkin ko ko kul dukkan man ada wanda ya gaba da dini ga addinin Allah za ku su yaɗe in safi faka al alfusama ka tsauka yawa jini na wuce zaka kullu fasadin dukkan wata ɓanna da dinin mustafa ga addinin annabin zabi to ya kora kansa lil hauli ko dai zuwa ga tsoro ko lil hauni zuwa ga wulakanci ko kuwa hmm. idan haulu ne tsoro wa haulul hashi hmm. idan huni ne wulakanci ko hmm. lauta annabi ka bayyana min wajen jamilin daga fuska mai kyau jumlatul ushaqi taran nan na masu bege sha sun yi bege zuwa gare ka jud kayi kyauta bi taqbilin da bege ilaihi zuwa ga annabi kalbu zuciyar zil mushtaqin ma abucin bege ta yayi tsananin so zuwa ga annabi ko jud yi bege bi takbilin da fuskanta tunda masdarin na kabbala bi takbilin takbilan ko dai fuskanci mi abu ko kuma ya zama fuskanta ko ko sumbanta takbi ko kuma gabatuwa ko ya munilan husnahu min indi dhil hajati fa nifta min izin adil ma yafuqul khalqata من جنين رد أقطار البلاد بالدماء يا غزالا قده في المشي كالأرماحما ريقه راه وما في غير تلك الراحرة لم يزل يمتاه من ولا أمير في الغنى لم يزل يدل من الكفار في أرض لنا كل من اداه لم ينقل لذل في الدنا لم يزل يغتال في جنات أدن من جنا من جنا بستان صد منك من جنا بستان صد منك قد قد ما أشفيتني مذ دواء أنديتني قد ما أسرتني مذ بالنوى غيبتني قد ما أرضيتني مذ بالدنا غيبتني قد ما أفرحتني مذ بالأسى فرحتني صر صب مذغدا صر صب مذغدا في الحزن ما في الراحرة يا منيل حسنه يا وند كان سيك تيوا كوكوا ويا منيل يا ميكوتا wanda husnuhu kyansa yake da yawa wanda fa ya tashin kanshi min inda zil hajjat da duk wajen ma'abucin bukata nilka ka samu ma ya fuƙul kalka abinda ya fifici halittu ta gabaki ɗaya wajen daraja ko ta ya wato gabaki ɗaya wajen daraja min izin na izza azizin magwaye kuma hmm. min gani daga Allah babban mawadaci wata ka horar da aka sasannin garuruwa ko hmm. ya ma'asharar jini walin sinista ta tun an tamfazo min a ƙataris samawaci wal arti hmm. ko aksa sasannin albila da kafare firmahi da mashi ya gazala ya kai barewa ko ya rajulu al-mushabbahu bil husni wal qaddi fil mashi kal gazalati ya gazala ya kai barewa wanda qadduhu tsayuwarsa fil mashi a cikin tafiya kal armahi kaman masu ne da kai arbi da su ma suke tafiya da takafa riƙuhu rawunsa rafin kamar giya ne wajen daɗi wa ma rahi ko kaɗan babu wata giya a raha da ake hutawa fi tilkar rafi gairi tilkar rafi in ba cikin wannan mai ba in ba cikin wannan giya ba ko ko wa ma ko rahi ko kaɗan babu wata raha da ake hutawa fi da tilkar in ba a cikin wannan ba lam yazal yamtahu man wala amirin filgina man duk wanda wala annabi ya ci bintar da shi amiran a matsayin shugaba to lam ya ya gushi ba yamta yana aunawa mutane filgina kuma yana cikin wadata ko kuwa lam ya zal annabi bai gushe bai yajlu yana yayewa min al daga sharrin kafare fi ardil lana a cikin kasashen mu kullu dukkan wanda man adahu ya yi gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lam kul ba zai cirantu ba da zillin ga kaskanci fiduna a cikin wannan duniya lam yazal annabi bai gushe ba ko ko sai ka ce manjana duk wanda ya dashi ko kuwa duk wanda ya daso min daga jan min daga jana bustani dasan nan na gona haddin kuma minka daga gare ka ya rasulullahi ko fa wanda yake tashin kanshi kattufahi kaman afu to lam yazad bi bushi bi taru sai ya yi takama fi jannati adnin a cikin aljannar zama ko kwa ko ka ce man duk wanda ko jana ya daso janar kallahu ko mm. min daga jana bustani da sannan na gonar kaddin kuma ka daga gare ka ya rasulallahi fa wanda ya tashin ƙanfi kattufahi kaman aful to lam yazal ba zai gushe ba ko yartadu yana horarwa yana ɗibowa fi jannata adinin a cikin ainihin wato aljannar zama ƙaddu da ɗai ko hmm. mustun sanda An ni, qattu da ɗai ma a ashbaitani baka warkar da ni ba mustun san da ni karamar da ni bil jawa da bakin ciki qattu da ɗai ma a sarauta ne sani farin baka taba ainihin wato faranta mare ba mustun san da gayyabta ni ka ɓoye ni binnawa da nisa qattu da ɗai ma ardaitani baka taɓa yardar da ni ba mustun san da gayyabta ne ka suturce ni biddana da ainihin wato rama ko mm. san me yake faɗa a farkon alburra hmm? mm-hmm. na ga ambaci kalmar tsana eh, eh. ko alfadari kuma ya faɗa a shirin ya ce shafa kulla kalbin mindana kulli illati qattu da dai ma afrahtani baka taba faranta min rai ba mustun san da afrahtani ka feke ni bil asa da bakin ciki surra dan haka ka faranta ran surra sabban ka faranta ran mai bege ko hmm. surra sabban ka faranta ran mai bege mustun san daga da yawaye gari fil huzna cikin baki ciki wanda maraha ko kaɗan babu wani ainihin wato hutu fi firrahi in ba a cikin hutun ganin ka ba qaddama sha hubbuhu fi kulli batni وابتلعت القلب عن حبي لديني عن حبي لشيء قد غدا غير دين الله ذي إتمام وأد والندى قد كتمت الحب في قلبي زمانا فابتدى در رجابي أدمع بالسر كالمصباح با من تمتع دار الدنيا دون أخرى قد قوى من تسمع ناس دون قلب قد هوى من يجاهد نفسه في ترك الهوى قد هوى من يلمني في هوى حور الجواني قد جوى إن هذا الأمر لي من رب الفتاح تاه نجني مما أولاك من فراق الصبحان من بعاد من بعاد قد قلبي ما قد الرحمن كان صار دأبي حب من يرآ لدين الله صن نجني مما أقاسي إن حتفي لا نعن للنا قلبا فقاسي القلب للخلال لان qattama sha ya yayi tafiya menene hukku san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi kulli badni a cikin dukkan jikina wartada kuma yi min riga waqtala'atu na tire fakhla'ana alaihi alqalba zuciyata an an hubbi an hubbin lishayin akan san wani abu kada gada wanda ya waye gari da dinin Allah in ba addinin Allah ba shi Allah kuma zai itimami ma'abucin cika wa'adin alkawari ne wannan da da kyau da ya ce ka rike addini zai taimake ka to in an rike addini ko sai aka kawo taimako ko kuwa kada ka tamtul hubba haƙiƙa na ɓoye so fi kalbi a cikin zuciya ta zamanin zamani mai tsawo fatada sai ya waye gari menene turu hawayen nan na jari admu'i wato gudana wato lu'ulu'un nan na jari aduri wato gudanan nan na hawaye na da yawa ya gari ne ya faru ba sai ya bayyana da misirri da sirrin da ke cikin zuciyata na san annabi kalmisbahi kamar fitila ko kuwa almisbahu ka zuciyata? man a duk wanda ya ji daɗin dara duniya gidan duniya duna ukura in ba gidan lahira ya ji daɗi wato ka daga hakika ya halaka man samma duk wanda ya saurari wa'azin nafsin wa'azin rai shine inna nafsa la'amaratun bisu'i duna kalbin ba wa'azin zuciya ba to kada hawa hakika wannan mutumin ya fada cikin halaka ko tun da can ya fada ya ce wa man ya halil alaihi bi fa gada hawa man yujahid mutumin da ya kokari nafsa hukaransa fitar fitar kilahin wajen barin wasa gada hawa hakika ya tattaro lada mai laiha hmm. hawa kulla masjidin hmm. man yulimni duk wanda yake zargi na fi a cikin hawa san horil gawani wato mata masu farin ido da bakin ido algawani kuma kyawawa ta hmm. kamata gani ita ce matar da ko ba ke kwalliya ba ta fito sai kuwa tana nake to kada hawa to hakika shi ma fa ya riga ya halaka inna hadha al'amur, lalle wannan al'amarin fa na san annabi da san addinin sa da san aljannar sa li kenan sabitul ya tabbata gare ni kenan ko ko hmm. ka karbo eh malam mota ka ko ba ta ba saboda Allah wallahi jiya na manta an faɗa ma jiya lokacin da muka ne ɗauko wannan tayi so daya saboda Allah amma yau wace ma a yau wace ma to to dai na zaka dai ne ka turo yanzu tukun eh ka turo a eh, a makaranta eh. eh to yanzu mun gani yanzu karfe nawa ne eh ra ka turo yanzu ka je ka dauko ta ka gane hmm. wannan nura inna hadha al wannan al'amarin fali kenan ya tabbata gare ni kuma min rabbin daga ubangiji na alfattahi mai yawan buɗe ta kuma shi ya kaddara shi hmm. najjini Allah ka tseratar da ni min maulaki daga abin da nake haɗuwa da shi min firafi sabbi na rabuwa da abin bege shi ne annabi hal wanda ya kusanta ko min bi'adin saboda nisa da masoyi kadda kalbi kai zuciyata ta riga ma ta tsage fa to amma ma kadar rahmanu duk abinda Allah mai rahama ya riga ya hukunta kana sai ya kasance Tsara da abi ɗabi'a na ya kasance hubba shine so man ga duk wanda ya ra'a lidinillahi yake kulawa da addinin Allah sani kuma yake tsara addini jini Allah ka tsiratar da ni ma daga abin da ƙoƙasi nake ɗanɗasa inna hadfi lallai mutuwa ta fa lana ya kusanto an kuma lokaci yayi lillana kalban Allah ka tausasa zuciya ta mu ka qasil qalb kaga zuciyar bush kaga zuciya ma lana yakan tausasa lil daga masoyin shi ballanta Allah ko kuwa mutumin da ya ma yana da busasshen zuciya yakan tausasa mu masoyin shi ballanta nawa من بعاد الصف دمع العين كول كافجة زلت حول الدار كالمطرود ذي الآهات حار كنت في الدنيا كمن يسلى لتعذيب بنا في إعراض الوصل عن الهدر كالقدار da. لا ترى حلف الحشا من كسرة الإصفارفة لم تزل تبتال زهوا حول بيتي كاطبا لم تزل تمشي وتصني حب مرئ جالبا لم تزل تبني ثمار الحب دارا جالبا لم تزل تزور كبرا منك عني جانبا لا تجبر ففتى من قلبه الجبار جال منهبت الود مستورا بهجب في اللواء قلت إني راجي توفيق قولي للقوى رب أسئل قولتي للنجم الأعلى الصواب مسجدت الوسط مضطر بذل النار بذل النار الهوى لم أزل في النار والأولى بذل النار تاهت الأهلام من قصة شيطان قوى سؤل نفسي حب قد زار بيتا قد سوى طيبة طابت بمن سر الوجود قد هوى تاه قلب تاح قلبي مضأة ومن تبريه الحوى ما أفاق القلب من طرفك السحارها min bi'a da sabbi saboda rabuwa da abin bege dam'ul aina hawayen ido na ja ya gudana kalwar kafi kamar mamakon ruwa hmm. jiltu na yau haular dare gefen gida kalmatsoro da kamar wanda aka kore shi zil ahati ma abucin aibi har wanda ya rude kuntu na kasance fi duniya a wannan duniyar fa kamar yusula kamar wanda ake konawa binari da wuta da ta'azibu saboda azartawa kan san annabi fi wasu da a cikin bujire wannan na ainihin wato saduwa da su. sai na zo mantan anil hajir fursunan nan na kaura cewa da wanda ya dinga yawo daga nan zuwa nan kalgadda da kamar mai wuri ta haka la tarahal kai ma kada ka yawaita tafiye tafiye falhasha ni ma yanzu kaga kayan ciki na fa ta farfasa yake min kasaratul asbar saboda yawan kakkatsewa ko fa sai zai zama takardu zai iya zuwa zama jam'i na safar ko sannan zai iya zuwa ya zama to wannan shi ma alqatu yankewa ne lamta zalba ka gushe ba taktalu kana takama zahawan saboda girman kai haula baiti gefen gidana qatiban kana mai zama kana gama fuska ka tsaba ko shine zama hada da hada fuska lamta zalba ka gushe ba ko tamshi kana tafiya wa tusni kana yaban hubba in san wani mutum jaliban wanda ke sadauki jagora wasu sun ce da zuciya kan ne kuma yana magana ko kuwa lam tazal ka gushe ba tajni kana tsinkar sibarar hubbi ayan itacen nan na so ta harin tsawon zamani jaliban kuma kana mai tatsa lam zalba ka gushe ba tazwaru kana tattaruwa kana takuruwa can me yake fada cikin suratul kahfi Hmm? cikin inda Allah madaukakin sarki yake magana rana tara hmm. shamsa idza ta zawaru hmm. to tana tattaruwa tana takura kibran saboda ganin kai mai girma ne minka daga gare ka anni janiban sannan kana mai nisanta anni daga gare ni la jabbar dan haka kada kai girman kai falfata kaga mutumin da yake man kalbuhu zuciyarsa aljabbar ya zama mai girman kai bara halaka ne hukuntun hmm. qaumun bura hmm. ko kuwa mustun sadda habbattu na sauka alwa da kwari hmm. ko qala habita min hadimiya ihbitu misra masturan ina abin sha makan cewa fi hujbin da hijabobi jam'u hijabin ko filliwa a cikin yashi wani shamaki ne yake shamakance mutum ba zai ga wannan da wannan ba a cikin yashi shine duwatsu da makamantansu mm. kultu sai na ce to in ni raji ni fa ina kaunar dace dacewa kauli magana ta lil kuwa ya zamanto magana ne mai karfi mm. rabbi ya ubangiji as'i ka taimaki hauhawar da gaurati kafiwar hankali lanin nake zuwa ga to وهديناه النجدين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا في أعلى أتكم مفي دوكك السوا تربايا كوتكم كن mustun san da shaddattu na daura alwasa tsakiyar ciki na. mu'tarran ina mai tsiraituwa bime bina da damara na alhawa na san manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya sa suke fassara shi bi zinnar da canjin inda canjin ya a tsaki ciki ake daura biyu. to ban gushe ba dan azal ban gushe ba finnar a cikin wutan sar annabi wa aula dama ma abucin cancanta bi zinnari da damara shine annar wuta wanda duk ya sanya janjami abin da ya fi cancanta shine an tafi lahira ya shiga wuta saboda yayi koyi da wanda ba musulmi ba mm. to amma shi nan azal ban gushe ba fin nari a cikin wutan san annabi wa aula dama mafi cancanta bidin nari bizizin nari ga ma'abucin ainihin wato jan ma'abucin damara ta san annabi nar ne wuta san annabin mm. ko kuwa mm. ta hatil ahlam hankula sun dimauce min daga ƙasa shaitanin kogayya da shaitan wanda gawa shi shaitan ya halaka su'ul roƙon nan sai raina shine hubbu san man zara duk wanda ya ziyarci baitan, wani gida shine annabi kada sa kuma ya zauna a gidan wani gida ne wannan taibata ita ce madina wadda madina tsabar ta yi daɗi ba biman ga wannan da kada hawa ya tattaro sirrin ludu sallin nan na talib ba ga wannan gurin akwai barus su malam ko kuwa hmm. in zai tawili sai da a ce tsaibatan tsaibata madina ta yi daɗi biman ga Allah wanda kada hawa shi ya tattaro sirrin nan na talibai ko kuwa ko tsaibatan ko ita ce madina tsabat ta yi daɗi biman ga wannan da kada hawa ya tattaro wa ita madina ko daɗin ko sai dai gaskiya ita wuri amma a ce annabi shi ya tattaro sirrin talakai to kaga wannan maganan ma ne shi an nuna yabo ta haƙalbi zuciya na ya rude mustun sanda atahu ya zo masa me ya zo masa min tabrihil hawa na tsananin ainihin wato so ma a faƙa alƙalbu zuciya bai farka ba falan ma a faƙa hmm. mustun sanda har ya rude ko min tarfika daga ainihin wato magiftan idanun nan naka guda biyu a sahari marashin bacci hmm. ko kuwa zarhawar lazzati waktar madhaƙar min abidin sa'imin fi saifi bi bilailin sadidin nasirin bi millati abidin ja'idin zarhawar gizlani waktar madhaƙar min majidin jahidin haka ne za'idin karmin sari na an shi'aril ari'a sai an shigaril ga an shigaril ari'a sayyidun fi kulli amrin jumlatul ushaq shaq na'il al maqum wal maqtum lit ta'at shaq sa'imun fi sirri bin nikmati fil kufari haq sayyidun fi kulli khatbin sadatul afaq faq أيد في الدين بل واقع إلى الفساق ساق فاقد في تسته المختار من ذل الأنام حاصل بالحق في الظلمات والقصومات تام داقت الدنيا بجيش منه صوب الكفار هم فخر دين الله من جدوهم في الأنعام عام وهو من جنس المعالي كثرة الإكرام رم نجل آباء إكرام سامعين للهدى صابرين واعرين آمرين للندى قامعين باطشين زاجرين للإناء نصر رايات الهدى صباق غايات الندى عدل هندي العالي على البشام شام zar kabar ko kutur kenan ko mm. kamar ne? zar kabar hawan lazzatu san ababen nan na jin daɗi waktar ka zaɓi madahayaban yaban ƙalmin sadauki bidin mai kota ga Allah ko mm. sa'imin mai yawan azumi ba fi saifa a cikin zafi kasan azumi ya fi wahala ƙawwamin mm. mai yawan tsayuwa bilailin da daddare jini kuma mai yawan sujjada nasirin mai taimako fi millati samha ga tafarkin nan na addini mai sauki abidin mai yawan bauta kuma ja'idin Saha ko hmm. hmm. samha ne, eh, ja'idin mai yawan kyauta zar kamar hawal gizlani san ɗin mata kyawawa kamar bare hmm. ko? can ɗan gure ba yana faɗa ba a farko ya zabu ya tashi ya zabu in bil maha tar al qudama baina ashjaril jarin ko waktar ka zabi madaha yaban sadrin shugaba majidin mai girma tunda kirji ana ce masa sadar shi saboda in an ce masa sadarun saboda tsakiya yake sannan sadar shi kuma yake tafiya in kana gaba ja'idin annabi mai yawan kyauta ne karmin sadauki ne sannan sariyin eh, sahibu saka ma'abucin wato eh, kyauta ne da karamci wajen muruwa ita kalmar sari ana faɗa a ce sahibu saka wal karama fil muruwa ana faɗa sannan ana cewa sari ana nufin sayidun sharifin shugaba mai mutunci sannan ana cewa sariyun wanda yake duk abin da yake yana da kyau to mafi kyan shi sannan na haron sagi korama ya karama ana ce mata sariyu ذهبت إلى وضوء kowa nura to duk kalmar sari ana faɗa wannan ma'ana ko sannan shi annabi ar ya hukunta an shiga al'ar daga shigar da aibu shiga al'idakar shigarwa shiga shiga ba larabci ne shinkafin shiga kagani sayyidun shi annabi shugaba ne fi kulle amurin a cikin kowane irin al'amari jumlatul ushaq taron masu bege fa shaqa sun yi bege zuwa ga annabi na'ilul ma'quma annabi mai ba da abin hawa ne wanda ake masa dole kamar raƙumi da makamantansu waktar ka zaɓi ko wal maktuma da abin da ake buga masa stam kuɗi kenan ka zahabi wal fidda ko sannan ta annabi ya yi bege da ta'ata zuwa ga aikin da'a ga Allah sa'imun annabi mai azumi ne fi saifi a cikin zafi sannan har ya saukar da bin ni'imati ni'imomin sa fil kufari a cikin kafare wa haqa bihim ma kanu bi yastajib sayyidun annabi shugaba ne fi kulli a cikin dukkan khatbin al'amari mai tsanani babba ko faq annabi ya fifici sadatal afaqi shugabannin sasannin duniya sannan ayyidun annabi mai karfi ne fiddini a cikin addini balwahu musibinsa kuma sa ya koro su ila da fasaq zuwa ga fasakai ko kuwa fakaru fakirun annabi shi mai alfahari ne fi dastihi a wajen zamansa ko kuwa fakiru shi mai alfahari ne fi dastihi a wajen zamansa al-muqtar wanda aka zabe shi min julil anama daga dukkan talakai hakan kalmar addastu tana ɗaukar ma'anoni da dama malin nuna akan ce addastu ana nufin sadarul baiti tsakiyar gida akan ce addastu ana nufin allibasu tufafi akan ce addasu ana nufin alusa da tukulu akan ce addasu ana nufin kamiyatu waraka wani adadi na takarda ana ce masa addastu sannan akan ce addastu da ma'anan as-sahra'u sahara akan ce addasu da ma'anan alhiliyatu kayan kwalliya akan ce addasu da ma'anan alhadi'atu duka addastu ne <laughs> sannan fasilin. annabi mai rarraba bayani ne bil haƙƙi da gaskiya kuma bayani tam cikakke fi zulumati wajen zalunce zalunce wal kusumata da kuma kusumomi Dakatar duniya kai duniya ba ta yi kunci malam nura bijai shi ga rindina minhu daga gurin annabi wanda wannan rindinar ram ta jefi ko ta nemi saubal kufari wato bangarorin kafirai fakaru dinin shi alfahari ne na addinin Allah man jadwa wanda kyautar sa'am ta gama fil an'ami a cikin ni'imomi ko an ka ce fil an'ami a cikin talakai? duka jam'i ne na wato an gane wawa shi annabi min jinsin ma'ari daga duk wani jinsin aiki na ɗaukaka tura ya nemi fa kasaratul ikram yawan ɗaukakan fa yawan ainihin wato karamci wajen ɗaukaka najilu shi annaba ɗa ne na aba'i iyaye kiramin manya masu karamci dan ɗane na annabi ibrahim da makamantansu wayannan iyayen na sami sami'ina masu saurara da lil huda ga shirya na masu haƙuri ne na masu wa'azi ne na masu umri ne dinna ga kyauta ko kuwa ina masu mangarewa ne na masu damƙa ne inna batasha da shiri. Zajiri na masu tsawatarwa ne lil ga nasaru rayatul huda su taimako ne na tutocin nan na shirya su ba ku su tsiri ne na gayatin na da zangon nan na baiwa duk wani mutum da Allah ya mai baiwa to bai yi ma baiwar da ya ma nan iyayen da ake hana ba adalin shi annaba adali hindiyu ta koban sa kirar hindu al'ari wanda ya tsare to aka zare shi daga sa ko to sham ya katse alal bushari akan akan ainihin wato azzalimi ko ko an kira sallah to ai akwai wuta ne to